بسم الله الرحمن الرحيم اللهم muhammadin على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والأن أعداءهم جميعا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته da yawa sukan tambaya menene hukuncin wanda ya mafarki wato janaba ta same shi alhalin yana azumi da tsakar rana ya kwanta wato sai ya mafarki ko kuma bayan ya sallar asuba ah, ya kwanta a wannan lokaci sai ya mafarki alhalin yana da azumi yaya hukuncin azuminsa yake cikin sauki azumin sa bai kare ba azuminsa bai ɓaci ba azuminsa yana nan ma daman mafarki yayi azuminsa yana nan bai ɓaci ba sannan kuma ko da wanka wato ba wajibi bane yana tashi ya wanka ba wajibi bane sai dai ya zamanto misali lokacin sallah ne kamar sallah azhar da la'asar zai yi sallah wanda yana buƙatar wanka na tsarki ko misali su dab da magariba sallar magariba matukar dai mutum a cikin wato mafarki wato yayi a wannan janaba din azumin sa bai kare ba azumin sa yana nan inda matsalar take a ce wato ainihin kafin alfijir ya keto wato yayi janaba sawa'un mafarki ko kuma wato yayi a misali abin da ya kama da haka wato mani ya fita wato a shi wannan wajibi ne yayi a wato wanka kafin alfajir ya keto in alfajir ya keto bai yi wankan janaba ba azumin sa na ranar ya ɓaci wajibi ne rama shi in bai san hukuncin akwai kafara ga wanda ya haka ba in kuma ya san da hukuncin kafara da gangan ya zauna har alfijir ya keto to wajibi ne ya rama kuma wajibi ne ya yi kafara wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tayyibin tahirin